Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararo Usman na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin namu na yau Juma'a 15 ga watan Mars na 2024. A cikin shirin za ku yi cewa kungiyar da ake kira Sinarci ta fararen hula ta gudanar da wata zanga-zanga yau da safe a ofishin jakadancin kasar Amurka da ke Yamai inda ta bukaci da sojin kasar da Amurka su fice daga Nijar. a ɗaya ɓangaren kuma za ku cewa kungiyar eh, wato fsp ta buƙaci wato majalisar ceton ƙasa ta dawo akan ƙudurin da ta ɗauka dangane da sayan kayan aikin soja sannan rahoton musamman na yau zai kai mu kan wata al'ada da ake kira wato farauta a galmi da ke cikin jihar tawa musamman a ƙaramar hukumar dogarawa. magoya bayan kawancen kungiyar farar hula mai suna sinarji sun shirya wata zanga-zanga a gaban ofishin jakadancin kasar amurka a nijar da ke yamai kungiyar ta yi allah wadda da abin da ta kira kasar london da amurka ke yi cikin tahiyar mulkin rikon kwarya a nijar tare da bukatar sojojin kasar ta amurka su fice daga nijar mohamed alkebir suleiman shine shugaban wannan kawancen Mu muna tsammanin batun riƙon ƙwarya da batun tsara zaɓe da tafiya zuwa tafarkin demokaradiyya duka batutuwa ne da suka shafe mu al'ummar ƙasa. Ba su ba, babu wata ƙasar waje da take da ikon katsalandan da tsoma mana baki a cikin al'amuranmu da suka shafe mu. Muna da 'yancin mu yi abin da muke so. Don haka ne muka ce nan gaba 'yan Nijar su ne suke da ikon su yi abin da suke so. Sannan a cikin ruwan sanyi muna buƙatar sojojin Amurka Afirka su kwashe kayansu su fice daga ƙasar Nijar. Abin takaici ne a taron Congress da Amurka ta gudanar a baya, ita ce take yanke shawarar sojojin Amurka su tsaya a cikin ƙasarmu ko kuma aka san haka. Al'ummar ƙasa su ne suke yanke shawarar abin da yake kyau a gare su, ba wasu 'yan ƙasan waje ba da suke da wani muradi a ɓoye. Firaminista Ali Lamin Zen ya gana jiya sha hudu ga watan Mars da tawagar kasar Amurka da ke kunshe da mayan jami'an gwamnatin Amurka da ke ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakataren Amurka mai kula da harkokin Afirka Molife. Karo na bikin ne da firaminista ke karɓar wannan tawagar inda a wannan karo suka zo yi masa bayanin sakamakon ziyarar tasu a ƙasar ta Nijar. haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula da ake kira fsp ya yi kira wani taron manema labarai yau wato haɗin gwiwar ya yi sha hankalin gwamnatin niger dangane da ƙudurin da majalisar ceton ƙasa ta ɗauka a kan sayan kayayyakin tsaro na ƙasa wato kayan soja kenan michael zodi shine shugaban haɗin gwiwar na fsp Nous avons organisé ce point de presse pour attirer l'attention. Mun yi wannan taron manema labaran ne dangance da wannan udurin doka da majalisar CNSP ta ɗauka kan batun sayan kayayyakin aiki ga sojoji da fadar shugaban ƙasa. Muna tunatar ma al'umma cewar muna cikin tsarin sake farfadowar da al'amuran ƙasa kenan ya kamata dukkan wani yunkurin da za a yi a sanar ma al'umma su ma kansu sun san rashin gudanar da al'amuran ƙasa warawara shine ya harzuka su suka kwace mulkin ƙasa to a ganin mu ya kamata su ɗaga wannan ƙudurin dokar wanda ya saba ma bukatar 'yan ƙasa kuma ya saba ma yanayin da ƙasa take ciki a halin yanzu muna fatan za su saurare mu da kunnan basira mu ba gwamnati muke ba goyon baya ba mu dai 'yan ƙasa ne da ke fatan ganin cewa kasar Nijar ta huta daga cikin halin da take ciki a yau. Muna tsammanin ba da misalai na kwarai su ne za su sa ƙasar mu ta huta daga cikin wannan mawuyacin halin da take a kai. Kawancin ƙungiyar malaman makaranta da ake kira Dynamic ya fitar da wata sanarwa yau a cibiyarsa da ke Yamai. Sanarwar ta mai da hankali ne kan yanayin rayuwar malaman kwantaragi a halin yanzu. Sharifu Isufu, sakatare general na ƙungiyar na ɗauke da bayani. Mun hudu wannan sanarwa ta gama gari ta illahirin kungiyoyin malaman makaranta da ma'aikatan kwantarage da kuma na makarantun koyon aikin hannu dangance da koken namu mun ba da karhi ne kan ɗaukan dukkan malaman makaranta 'yan kwantarage a matsayin ma'aikatan gwamnati na dindindin tunda mun ga kamar ana cin zarafin su ganin cewa da su da sauran malaman makarantar dukkan su aiki ɗaya ne suke yi amma sai a dinga fifita su misali sun sun mu albashi kuma sun mu kima a idon gwamnati mun rattaba hannu kan wata yarjejeniya tare da magabata tun shekara ta biyu har yanzu akwai wasu bukatun namu da ba a biya mana ba ganin cewa tun wani lokaci an tilasta ma malaman makaranta 'yan kwantirage sai sun mai da albashinsu a Niger Post sanin kowa ne albashi shine hakkin ma'aikaci kuma kowane ma'aikaci yana da 'yancin ya mai da albashin shi inda yake samun shi cikin sauki. Amfani da asawaki don gyaran haƙori al'ada ce da annabi Muhammad sallallahu ya shawarta, amma kuma a lokuta na musamman. To sai dai kuma an wa mai azumi ya yi amfani da ko kuma an haramtawa mai azumi ya yi amfani da ɗanyen asawaki. Ustaz Mustapha Muhammadu ya yi ƙaran haske a hirar shi da Rafika a Tahir. kirdan asawaki an yarda a yi amfani da shi amma don kada jama'a su matsa wajen amfani da asawakin annabi rahama ya ce idan ba ina tsoron na tilastawa al'ummata ba da na ce da su su goge haƙoransu da asawaki a duka sallah ko kuma bayan sallah kina abin nufi a kiyaye yin asawaki duka lokaci a yi amfani da shi a ƙa'idaddan lokaci ko dai lokacin da ka ji bakinka yana wari sai ka sa asawaki ka goge bakin kuma ka zub da yawon ba a haɗewa ko ɗan ɗigon ruwa ba a san mai azumi da gangan ya sha asawaki ba cilas ne ba azumi ne ya kamata a kula da shi shine ya zama wajibi c'est les gens là qu'il faut préserver partout le monde c'est ça qui est obligatoire tura na biyar ga watan mars ne garin mayahi da sauran gundumomi da ke wato gabashin jihar maraɗi suke cikin duhu saboda matsalar injin wuta da ke na nijelek da ke ga zawa wato ya samu shaf muhammadu shine shugaban sashen nijalek a mayahi ya yi karin bayani a game da wannan matsalar da aka fuskanta a hirar shi da isufu shaibu tun mardi 5 mars muke da wannan fan in da wajen tun da mu da gazawa ta yi sawa da age da mayayi da levilage ratashe muke da wannan matsalar ɗin mu wanda ke gazawa shi na ya tabu in tuka da matakin da ana nan ga doka na a samu a sake wannan transformator da ya buga eh, deja ya an ɗauko transfer daga doso yanzu haka shi na can ga zawa ana nan ga hauda shi na kamata a ce dai yanzu mutane su yi hankuri tunda dai yana cikin aiki turakan wutar lantarki 146 masu tsawon metar 41 kowanne aka kafa sannan an yi ramukan wasu 232 a kan layi mai cibiyoyi 560 tsakanin kandaji tilibiri da karma wanda ya tashi kashi 60 cikin 100 na ayyukan baki daya. shugaban hukumar wato ma'aikatar baraji da kandashi isufu ne ya bayyana haka a sakamakon ziyarar da ya kai kandashi a ran sha uku ga watan mars da muke ciki tun wasu 'yan kwanaki birnin zandar da wasu unguwanni na kewaye ke fama da matsalar ruwa domin gani ma sa abin da ke faruwa gwamnan jihar ya kai ziyara a jiya a cibiyoyin samar da ruwan bayan ya sami wato karin haske kan lamarin an ɗauki matakan gaggawa domin shawo kan matsalar kanal isufu labo gwamnan jihar zandar na ɗauke da ƙarin bayani Zuwa ranar goma sha biyu ga wannan wata na wannan shekara, tashoshin samar da ruwa famfunan motsatse sitin ne suke aiki. Suna ba mu ruwa mita kibu dubu ishirin da biyu a wuni. Mun raba birnin kashi biyu. Kashi na farko an baiwa bangaren gabas, washe gari kuma aka baiwa bangaren yamma. Ya yi kwanaki uku haka ne ake rarraba ruwan. Sannan mun ɗauki aniyar dafawa unguwannin da ke zagayen birnin inda suke da nisa da samun ruwa, inda muke samar da da uku da muke cika da ruwa kullum zuwa waɗannan unguwanni domin ba su ruwa. Kwamsa wani kayan kiɗa ne na gargajiya da aka fi sani sosai a filinge ko kuma a cibiyar kurfai. Wannan kayan kiɗa dai shina da wato tsagiya biyu ana kiransa kwamsa sannan kuma ana amfani da shi a lokacin bukukuwa da kuma wasu mayan bukukuwa da kuma wasu al'adu Dr. Haruna Usman wato wanda yake doktor ne a harkar sadarwa wanda ya mai da hankali musamman ga adabi ya yi karin bayani a game da wannan kayan kiɗa da ake kira kwamsa a shi da salamatu kadiri. La culture c'est vraiment la base de notre Al'adu su ne tushenmu wanda kuma ya hada da illahirin abubuwan da ke kumshe a cikin tarihin al'umma. Idan muka ɗauki kwamsa wani kayan kiɗi ne na yankin kurfai da kurfayawa suka gada daga kakannin kakanninsu kuma ake kaɗawa lokacin shagulgulun aure ko suna ko kuma dalilin wata shakatawa tsakanin 'yan mata da samari kayan kiɗa ne da ke cikin tarihin kurfai al'adu su ke nuna tarihin ɗan adam mu a nan filinge al'adar mu bangaren kiɗa ita ce komsa. sai rahoton namu na musamman ibrahim muhammadu wani matashi mai furtar gargajiya ne a garin galmi da ke cikin karamar hukumar dogarawa a jihar tawa ya gadi wannan sana'a daga ma'aifinsa duk da matsaloli dangane da hukuma da kuma karancin namun daji ibrahim na da kwarin gwiwar ci gaba da aiwatar da wani al'ada ga hidda ta hada shi da haruna ibrahim aiki na kama kwari cikin daji ɗaya eh, farauta ba wanga kere ko ka ce gwande da wanga can ba da suna muke bige to gaskiya ni na jima tun ina yaro karami tun ina shekara goma sha na na fara farauta saboda ba wani abin kiri kawai saboda dai gado ne kawai zo mun iske wayan mu da kakannin mu sun yi shi yasa dai kawai za saboda kuma shawa ne ba wani kudai ba ne kudai ne muna da kudin za mu je mu ci nama kasan komi an ce ra'ayi ne dan akwai wani abu ka gade shi amma dai kuma wani ko ya gada abun kasan baya yin sa amma wani kuma bai gada abu kuma sai ya shiga wani kuma yana rike gadon gidansu da safe ne muke ta mu ino ta cikin daji sai mu dawo ga gari waɗanne shirye-shirye kuke yi kafin ku tafi wajen farauta za mu yi ta farauta kaman ana kulla ne kaman ana taya ga gobe haka to sai ga yau za a gayi a ce duka faɗa farauta kuma akwai daba inda ake zuwa kowa ya tambaya wajen da za a yi can ne mutum zai zuwa a ce mishi dajin wajen kaza na za a je sai zo ya samu labari suna gaba mun kuma muna baya ko kwaro kamar misali yanzu ko kwaro na ya tasowa daga can gaban nan sai yiwu baya kenan kaga tun da muna nan baya a'a kinan kaga ba wuciya zai ba inda sai dai kwana kwanan shi fuskare shin ko kuna da izinin yin farauta akwai fannin da akwai takardu wanda suke da takardu kamar wanda suke dauka irin abin nan ta halibibin daga nan ta ma farauta su suke amfani da takardu kamar irin kwamin ne buza da madawa insha Allah menene alfanun wannan aikin da kuke yi kamar mayya ma suka ce muna kamar hallada ana samun gare ta tunda sahabbai sun yi farauta kenan ba abu ce wadda mutane za su kyama ba eh ba abu ce da mutane za su ce ga muni ta ba ba ta da wani muni kamar ya aka bi dokoki za ka samu ka samu lada kuma sannan kana zuwa farauta nan kamar kana espane jikinka zai yi lafiya sosai fatan mu dai ga gwamnati muna son da akwai wata hanya ta wadda za a tallafa mana bisa ga zuwa ga dazuka tunda ko yanzu ma an yi mana wata rana tunda ana barin ma mu shiga daji mu yi irin abin da ba mu ne uzu private tambayi mu ce muna ina wasu kadu da sauransu kina ka ko shi ma rana ne kuma sannan akwai wata hanya da za a yi muna muna bukata muna To Marla, masu hare ƙarshen shirin kinan na marishin yau a huta lahiya a sha ruwa lahiya. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye akan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.